لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول جماعة المسلمين ina gode ma Allah subhanahu ina bayyana farin cikin haɗuwa da ku a wannan marice kuma ina bai bayyana jin daɗina da murnata da fa'idanta ta da tunatarwar da ɗan uwan mu malam Mukhtar ya gabatar Allah ta'ala ya saka mishi alkhairi ya karɓa mishi kuma Allah ya sa abin da ya fatakar da mu da shi ya shigo mu kuma ya hore mu aiki gaskiya tunatarwar da malam Mukhtar ya gabatar tunatarwa ce da in har aiki muka nufi ba yawan gani ba ko haka muka tashi ya isa tsakanin da Allah in har aikin za a yi ba yawan duniya ka bukata ba to duk inda ya kamata a tabo malam muktari ya tabo kuma ya zuba mun nasiha mai tsada mai kima mai daraja ya faɗakar da mu manya da ƙanana maza da mata malamai da jahilai ango da amarya uwar gida da makwabta saboda da za mu tashi nan kawai ba ga abin da malam musa ya faɗi gaskiya aiki ɗaya rage mu kuma ina zaton ɗan abin da ni kalato wanda zan ɗan ci duka duka insha Allah bai fita cikin abin da ya rage ya wasu duk wani abu da zan faɗi kawai ne don an ce sai na faɗi na amma da za mu haƙura kawai mu tashi mu ɗauki abin da ya faɗi ne tsakani da Allah mu sa cikin zuciyarmu mu yunkurar da garfanmu mu tabbatar da shi wallahi insha Allah subhanahu wa ta'ala ne ya nasara amma a hauka suna cewa ƙari ya yi ƙara in kana da kyawo ka gama da wanka to watakila shi ne kawai zamu ɗan abin da na kalato duk daga hakikar nima da muktar bai da masaniya abin da zan gabatar ni ma ban da masaniya abin da zai gabatar amma da yake addinin musulunci addini na guda kuma ilimi na tushe wanda ka jagoranci al'umma da duniya su samu rayuwa da ci gaba Shi ne alƙur'anin Allah da sunan manzon Allah ya riga ga fassarar magabata na gari to za ka ga ko da baka san da wani bai san da kai ba abinda za ku na guda ne don duk da ruwa guda kuka ba kafin cewa godi guda kuka ba tsari don samun tsari sauraka alhamdulillah yan uwa kan mu mance da wannan zatarwa da malam Musa ya gabatar mai kima mu sa ta dab da idanunmu mu natsar da zuciyarmu da hankalinmu mu sa ta a cikin kwakwalwarmu da yi tunani kan abubuwan da ya ja hankalinmu zuwa ga ya yi kokari mu tabbata Allah ya sa mu da alkhairi ya tsare shi daga sharrin shaitan ya sa mu ilimi ne albarka ya amfanar da abin da ya karanta da al'umma ba tare da ba lokaci ba ɗan abin da ne rubo suna da taken wasu nasihohi masu muhimmanci yawa ɗan abin da ne rubo taken za wasu wasu nasihohi masu muhimmanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce yana cewa addinu an nasiha addini nasiha to koyaushe musulmi mabukaci ne zuwa ga nasiha Nasiha nan ita ce ta kwamshi kalimar tunatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin suratul zariyat aya ta 55 inda Allah madawacin sarki ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar saboda tunatarwa tana amfanin mu'mini wanda kasan duk da aka yi ruwa za ku amfani shuka da itace da tsirarwa a bayan ƙasa sawa'an ruwan nan sun zama masu yawa ko sun zama kaɗan to haka tunatarwa take ni karancinta tana amfanin mu'mini duk wanda ya ya an zamna a cikin jama'a an karanta alkur'ani an karanta hadisan manzon Allah an ambaci magabata na gari su sahabban manzon Allah da tabi'ai da sauran malamai magabata kuma ya ji bai ji alamun canji ba bai fasa abin da ya ta sama na banna ba bai kara abin da yake akai ne na kirki ba to wannan akwai alamun tambaya ko yana cikin muminai wa in ma dai imaninsa ya koke ya kode ya shani wa in ma ya zama kwallahi a cikin rijiyar zuciyar shi saboda ka babu shakka tunda Allah ya ce tunatarwa tana amfanin muminai lalle kuwa tunatarwa tana amfanin muminai kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin littafin mai girma ce wata ta'awanu al birri wa taqwa ku yi taimakekeniyar juna kan abin da ke da'a da jin tsoron Allah abin da shaye da'a da jin tsoron Allah kamar irin wannan haduwa kaga mun yi taimakekeniyar da juna kan abin da ke da'a da tsoron Allah mun yi kafaɗa-kafaɗa don mu zauna mu saurari abin da Allah ke da manzon Allah wannan aiki mai kyau ne Allah ya karɓa kuma ya bamu ikhlasi da dashi Allah ce wala ta'awunu al ismi wal udwan kada ku yi taimakon juna akan abin da yake saban Allah da ke tare iyakar Allah saboda ka zo abin da ya kasance nawa Allah a subhanahu wa ta'ala kamar a taro a fadakar a tunatar a saurara a fahimta wani ne ya shafi wannan aya yana cikin abin da Allah da manzo ne suka yi horo da shi duk kuma abin da ya zama tsallake iyakar Allah ne sako ne na ubangiji subhanahu wata'ala shi ma wannan aya ta hanyar da shi Allah subhanahu wata'ala yana cewa wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ina rantsuwa da lokaci gaba daya ko lokacin la'asar hakika dan adam yana cikin hasara sai dai waɗanda suka yi imani da Allah suka inganta aƙidarsu suka tsarkake tauhidinsu kuma su a gabatar da ayyuka na gari suka wa junansu wasici da yin hankuri suka wa junansu wasici da tsare gaskiya kamar yin abin da malam Mukhtar ya gabatar Allah ka karanta alheri ya bunna wasici da yin hankuri akan riko da sunna da yin hankali akan ba da gudunmuwa ga harkokin addini da harkokin sunna ya fi muna wasici da riko akan aƙida da taunidi da tsayawa bisa ga fassarar magabata hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata muna mafari da sanadiyya da yin ya halittu bayi ne a bayan ƙasa shi ne kawai don su bauta da shi. ayar da mun taji an yi ta maimaitawa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun ba ma halicci aljannu da mutane ba baci don su bauta ne to wannan bautar ta Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya halicci halittu ne gaba ɗaya saboda ita baka da wani abu muhimmi kai dan adam wanda yake gaban bautar Allah duk al'amurra bautar Allah ya ce gaba ita kuma bautar nan ta Allah ba ta yiwa sai da ilimi bayan ilimi sai da aiki ka karanta ka aikata ba ka karanta ka karanta ya ba ka aikata sabanin abin da ka karanta saboda ka wajibi ne akan mu mu wa junan mu nasiha kan tunatar ma tunatar da yan uwanmu akan abin da shafi wannan addini na musulunci hakika manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il duk wanda ya dalili akan alkhairi shi na da gwargwadon irin ladar wanda ya aikata shi saboda ka wanda ya mafari akan dukkanin nau'in alkhairi musamman karantar da addini da kira zuwa gare shi ƙarfafa sunna da faɗa da bid'a da wayar da musulmi kai akan asalin addinin da an rubuce a cikin littattafansu su bar aiki da son rai su bar aiki da al'adodin gargajiya ko ya kamata su yi aiki da Allah ya ce da manzon Allah ya ce bisa ga fassarar malamai magabata hakika ya koyan uwa wajibi ne mu tsoron Allah subhanahu ta'ala a koyi da bayyane a lokacin yalwa da lokacin tsanani wanda ya ci tsoron Allah subhanahu wata'ala shine babbar wasiyar da Allah ya wa al'ummomi gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya yi wasici ga al'ummomi da suka gabace mu da mu ji tsoron Allah da mu ji tsoron Allah mu ma ya mana wasici da mu ji tsoron Allah a bakar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul nisa aya ta 31 yake wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah subhanahu wata'ala ta ajiba mun yi umarni mun yi wasici ga al'ummomin da suka gabata da kuma kukan ku al'ummar babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ku tsoron Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wa ya wasici da haka a cikin hadisin sa shahararre usikum bi taqwallah was sam'a wa ta'a aw was sam'i wa ta'ati ine muku wasici da ku tsoron Allah subhanahu wataala kuma ku ji ku yi da'a kuma Allah ya bayyana matsayi daban-daban na sakamakon jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce mai taƙi Allah ya ji Allahu makaraja duk wanda ji tsoron Allah Allah zai mishi mafita mafitar nan ga kowane al'amari al'amarin addini al'amarin duniya eh, al'amarin gida da daji ƙaramin al'amari da babba Allah zai maka bambata idan ka sa jin tsoron Allah ga magana kada aikinka idan za ka yi magana ka yi ta tsoron Allah idan za ka yi aiki ka yi ta tsoron Allah to Allah zai sanya maka mafita da dukkanin al'amuranka kuma Allah ce waya zuwa min haifu la ya haddasa kuma mai jin tsoron Allah Allah zai arzuta shi ta inda bai tsammani kuma ya tawakkal ala Allah fa wahzuhu inna Allah baligul amra kuma wanda ya dogara ga Allah Allah zai isar mishi ga dukkanin al'amuran shi a wani wurin Allah subhanahu wa ta'ala cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ji tsoron Allah Allah zai sanya mishi sauki a al'amura ne kowane al'amari na shi Allah zai sanya mishi sauki kaga wannan fa'idodi ne jin tsoron Allah kuma a wani wurin Allah cewa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yughfir lahu ajra duk wanda ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai karkare mishi zunubansa kuma ya girmama mai sakamako ya ba sakamako mai girma a ranar alkiyama saboda haka babban guzuri ne jin tsoron Allah subhanahu ta'ala. wannan jin tsoron Allah subhanahu ta'ala shi zai yunkurar da kai zuwa ga aikata abin da Allah ya hora da kuma nisantar abin da Allah ya hada saboda ka jin tsoron Allah babban mafari ne babban sababi na yunkuri ga bauta ma Allah da biyar umarninsa kuma haka mafari da sababi na ja da baya daga duk abin da Allah ya hana da nisan ta sabonsa ya koyan wa musulmi mu gyara abin da muka aikata na kurakurai a baya mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu tsayu akan tafarkin neman fahimta addinin mu mu gaggauta baya da duk wani wajibi da ubangiji ya tsora muna mu kaurace ma duk abin da Allah ya haramta muna idan muka yi haka za mu rabauta a wurin Allah subhanahu wata'ala da samun girma da ɗaukaka da aminci da shirya da zaman lafiya da natsuwa ya ku bayan Allah ka mu sannan ka mu da karkata zuwa ga duniya gaba ɗaya da fifita ta akan lahira ba ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu sani cewa duniya ba gidan da ba duniya tasha ce ta jiran motar tafiya saboda haka duk ɗaya daga cikinmu yana jiran motsa tafiya ne zuwa kabarinsa kan mu ɓata lokacinmu a cikin tasha mu zama 'yan tasha ka ko da wasu aka ce wani ɗan tasha na aka gaba mutumin kirki na ta saboda haka duk wanda shiriri ce a duniya ya fita batun bautar Allah su wa wata ya rungumi sabon Allah da tsageranci da shaidanci, da ayyukan jahilci da maganganun jahilci wannan ya zama ɗan tasha ya shiritar da kai ne inda bai kamata ya shiri ta kai ba Allah subhanahu wata'ala ya zargi waɗanda suka karkata zuwa ga duniya gaba ne ba su ganin komi in ba duniya ba ba su sauraren komi in ba duniya ba ba su da wani kuduri ko guri ko fata in ba duniya ba duniya ita ce da daraja a wurin da ayyukan duniya al'amarin addini al'amari ne wanda yake na koma baya a wurin Allah subhanahu wata'ala ce inna haula yuhibbuna waɗannan suna son duniya wa yazaruna wara'ahum yawman saqila sun fita batu a bayan sun wurga a bayan su wani yini mai tsanani mai nauyi saboda ka yaku bayan Allah mu tsoron Allah subhanahu kada mu yarda mu bata da ubangiji mai hankali shine wanda zai fuskanci bautar ubangiji ne don samun abin da ya tana da mishi na karramawa a lahira wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsara a cikin alkur'ani duk wanda ya aikata aiki na gari Allah zai ba shi rayuwa ingantacciya ya ku bayan Allah yana da cikin wasici kada mu rodo da abin da yake barna ko ƙarya don yawan masu aikata shi yawan masu aikata aiki bai da biji akan kyawo ne yanzu misali biyu tsakani da Allah da a ce gangun mana mun ka zo da so da mafusa ana kiɗi ana kiɗi ana waka aka kiɗa ma malam muktari yayi nashi waƙoƙi muka zo mu ma muka cire namu saboda Allah kada ganin taron da akwai wurin gabe dun ka inda gangada da kiɗi da kuwa da shewa saboda Allah ba mu lokaci da so kila ko ashirin adadi tsakanin mata da maza sai an yi koren ili sai an yi cinjin an yi makal an cika inda kiɗi na to Allah subhanahu ta'ala ya sanar da mu ma'aunin yawa ba ma'auni ba ne duk wanda mutane suka yi yawa suka yi gurgudu suka yi gugaya akan banna ko bata ko sabon Allah wannan kai ya dame ka don Allah subhanahu ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون الله كما النبي أكثر الأنهار آية تقريبا شاشدة idan ka yi ɗa'a ga mafi yawan mutanen da suke a ƙasa a bayan ƙasa ma'ana za su fitar da kai daga hanyar Allah in ka ce kai mafi yawa za ka to za ka koface don da mafi yawa ɓatacci na Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin a suratu yusuf aya ta 103 yace mafi yawan mutane duk wanda kai kwade ba za su yi imani ba a kowane lokaci a kowane zamani a kowane manzo da annabi da Allah aiko yan kaɗan ne na zamanin suka bi shi mafi yawa kin shi sun kai suka yi yaki da da'awa dai suka so su karya shi da mabiya idan ka ɗauki tarihi haka za ka samu tun daga annabi nuhu har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da an ka samu mafi yawan al'umma sai sun bi shi sai dai mafi karamci mafi yawa ba za su bi shi ba a shekenan duniya a tarihin ta abinda aka saba mafi yawa mabannata na kaɗan suke gyara saboda haka lura da mafi yawa kakkai cewa don ka duma ma'abuta biyar gaskiya ma'abuta ɗa'a masu ƙaurace masabo kakka cikewa kakka damu da tsangwama kakka damu da inda an kai yawa inda an kai yawa galibi ba alheri a ciki ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu ba akan neman ilimin alqur'anin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da riko da su da tambayar ma'abuta ilimi da duk abin da ya rikitar da mu duk wani abu da ya rikitar da mu na addinin mu to mu tambaye malamai masana wannan wajibi ne akan kowane musulmi ya tabbatar da cewa ya nemi ilimin addini ne don ya bauta ma Allah ala basira Sheikh Abdullahi na Gwandu a cikin littafi ne al mannani yana cewa al-ilmu bi kifaqihim usul amal wala ya wala yajuzu ma amalna bil jahl wala yasihu ma amalna bil jahl mala Abdullahi na Gwandu dan kodiyo ta game da Allah ce al'ilmu kaga ilimi bittifaqihim da muwafakar malamai ba wani wanda ya ware yayi sabani duk mallamai sun haɗu bakin su ya zama guda ƙusul amal ilimi shine tushen aiki wala sirfi ma amilna bil bilga duk abin da muka aikata da jahilci bai inganta ba wanda za a yi aikin jahilci ya inganta a cikin al'ƙur'ani kakan babu inda Allah ya bi jahilci duk hadisan manzan Allah babu inda annabi ya bi jahilci duk da littafin magabata babu inda an ka ce faslun ko babun fi fadlil juhali babu ya zakar bai mana bayani ga falalar jahilai wa min fada'ilil jahili suna cikin falalar jahilci kaza ka taba ji sai dai wa min fada'ilil ilmi akwai babu fadlil ilmi a cikin riyadu salihin ko babu babu fadlil ilmi da akwai babu fadlil jahili ba a samu sannan duk ko wanda a jahil ya kace mai jahili ya jire ne ya baci kuma bin da ya san jahili na amma an kace mai jahili bai jin dadi amma ko wanda a jahili kaga mai shi kace mai Allah shi kan mallan shi wai kaji ko dadi a shi nan kaga shi kai da jahili bai san jahili to saboda haka dole na mu tsayu mu nemi ilimin addini sa'annan mu so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai a kwana a tashi al'amura suka yi sukan caccanza da caccanza zamani da mutane ne alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala shi aiko annabi manzon Allah Muhammadur Rasulullah ya ba shi alqur'ani ya karfafe shi da hadisai masu bayyana shari'a da fassara alqur'ani Allah subhanahu ta'ala karfafe manzon Allah da sahabbansa ya karfafe sahabbai da tabi'ai ya karfafe tabi'ai da tabi'ut tabi'ina sauran malamai na gari suka biyo baya bisa ga tawunsu duk abin da Allah ce shi a son manzon Allah duk abin da manzon Allah ce shi ne duk abin da malamai nagartattu magabata suka fassara shi a matsayin son manzon Allah shi a son manzon Allah kan rudi ya rude ka saboda yau sai ka ga wani ya fassara abin da a son manzon Allah a yi abin da manzon Allah bai ce a yi ba shafa manzo Allah alhali Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi Muhammad shi sanarwa ga duniya gaba dai ya faɗa musu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kaga ya musu cewa in kuna son Allah to ku bi ni sai Allah ya so saboda haka matakin samun son Allah biyan manzon Allah in baka bi manzon Allah ba baka samun son Allah shi kuma abin da a hakikanin son manzon Allah horuwa da abin da ya hora hannuwa da abin da ya hana bin sunna ne ba ta kariya raya ta kashe bidi'a. saboda sunna tana da bukata a kashe bidi'a. misali manoma akwai wasu abubuwa da 'yan sun hito gindin shirka suna tsatsura shirka su shanye ruwan jikinta su hana mata zalawa akwai su kuma haka itace in wani abu ya zo gindin icce da sauran nau'in shuke-shuke irin su albasa da sauran duk akwai abin da ba wasu in ya haɗu da su zai lalata ingancin shi hana musu kuzari sai su lalace su barkace to haka duk sadda bidiyoyi suka lallake ma sunna to za su hana ta zalawa su hana ta shakatawa su ci zarafin rayuwarta saboda haka da kasan yau in an yi ruwa kun yi shikka ta yato ta samu sati biyu ko uku shukar da aka zo aka kewaye ta da kyau wanda ya ke noma ya kware ya yi rakiya ya barbarfa don abin da ya kamata a bari wannan yana inganta ta yana sa mata ita kuzari yana sa ta zala yana sa ta karu ta ci gaba ta yi shawa ta yi kyau ta yi inganci ta kawo sakamako mai kyawo to haka nan suna akwai abin da ajiyar da wanda suka so a yi mata bidiyoyi al'adodin gargajiya da sun ka za a musulman manzo Allah aikin jahilci da maganganun jahilci dole sai mun ciccire su daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muna son manzon Allah wannan shi aikin da zamu yi bai yiwa kace kana son manzon Allah ka karanta a cikin risala Allah shiga ka kawo mai risala mai risala ya ce wa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi yayi horo an tufa lihiya wa tuwaffa a yawaita gemu a cika shi ka ce kana son manzan Allah kuma abin gada manzan Allah ce ai kaki ne bai yiwa ka ce kana son manzan Allah ka sake wandon ka har ya wuce idon sawu manzan Allah na ce ma asala min alka'abai ne fafin yi. duk abin da ya wuce idon sawu na wuta ne bai yiwa ka ce kana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma a cikin sallaka akwai bid'a kama ma tun daga tsarkinka akwai bid'a a arwallarka akwai bidi'a, a sallarka akwai bidi'a, a aurenka bidi'a, a sunanka bidi'a, a azuminka bidi'a, a hajjinka bidi'a, sauran duk ibarori akwai bid'o'i lallace gare su kuma sannan kana kira da kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani za a yi kiɗa da busa da rawa su ɗauki ma'anar fassarar son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin alƙur'ani babu inda Allah ya yabi kiɗi ko yake aiki a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu babu inda manzon Allah ya yabi masu kiɗi ya jinjina mu ko ya umarni da aiki ko da hukunci da zaka samu a cikin hadisai wasu wurare ya halatta a kiɗa wasu abin kiɗawa sannan zuwa za su kiɗawa kamar yanzu misali ga harkar aure manzon Allah ya halatta mata su kiɗa dan wani abu mai kaman matankadi da aka samu fata taron mata su ɗan kiɗa su yi 'yan waƙa wadda ba ta ɗina ba 'yan waƙa wadda ba ta ɗina ba irin waƙar da Aisha ta yi wurin kai amarya a sai na gum a sai na gum fa hayyuna nu hayyikum walau lal hindatul hamra lama saminat azara azarikum kaga ba akwai shiɗina ciki ba wani ɗin ciki amma mata a zo suna kakala ko suna kuwa suna harguwa suna gamci da waka kaga wannan bai cikin addini to almuhimmu ko da abin da za ka samu a ce ranar idi wurin taron aure shari'a ta halatta da a ɗan kiɗa wani abu kuma ko shi mata ba ba maza ba don duk hadisan da za a kawo na dalilin kiɗa babu guda wanda kakka namiji a kawo namiji shi ne duk za ka samu mata na babu guda a hadu wanda aka taga wani namiji ya zo ya yi hassan bin sabit da aka samu kan manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam mawaki na nake mawaki na nawaki irin wanga na zube na irin wanda Shehu Usman ya yi akwai ma'amma ariku kaga ai waje ta da Shehu na waƙa mu'amma arikan ga aka kiɗa mai kaga ba da mai ganga ba to irin wannan waƙe to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja dai ta zarta aiki ga misali ya ku bayan Allah mu aje hankalin saboda Allah a garin ko a karamar hukumar tun shekara arba'in da sun ka wuce duk wanda ya san shekara arba'in da sun ka wuce ya san al'adar kasar mu ta hausa su da sauka gidan limamin juma'a ko limamin an salatu sai mai kidi akwai makidan liman mai amma akwai makidan runzawa ko babu su ma zuwa daren idi daren sallah ko ranar jaji black gidan sarkin hawa sai mai kidi akwai makiɗan sarauta akwai makiɗan manoma akwai makiɗan ah, abin nan ah, yan siyasa ko masu bigiran yan siyasa da haka saboda Allah akwai makiɗan limammai akwai makiɗan ladannai ka taɓa jan a ce waɗanga makiɗan ladannai na gidajen ladan ladan suka biya su ne musu kiɗi don Allah akwai ga Hausa Waɗanga ko makiɗan limammai na duk inda liman sun za a zo su yi mai kiɗi a tashi ya yi kalmai su don Allah akwai yanzu in mai kiɗi ya faɗo garin don Allah gidan liman ya ka tambaya gidan waya ka tambaya sai gidan gidan ya ta ko ke ko wani dan tauri to kaga ashe in ya zama limami makiɗa ba su mihin gida ne don su yi mai gidi daraja ne ta wuce a yi to ya za a kusanta limami da manzo Allah saboda Allah da liman da manzo Allah ga wani mu a Hausa bai cikin tsarin al'adar bahaushe a jikiɗi a ce liman na aka wajen don Allah da suka al'adar mu ya cikin addinin mu to in ya zama liman ya tsarkaka daga ayyamai kiɗa to ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga mai waƙe na cewa babban mai gidanmu ba a kiɗa ma babban mai gidanmu ba a kiɗa ma turu haka ne aka cewa to amma sai wasu sun fito da baya suna kiɗa turu suna cakon son manzon Allah su kiɗin shi asan son manzon Allah ya zai fassara kiɗi shi an zama za Allah a wani misali shehu usmanu ta game da wallahi ibrahim ji abdullahi ji abdullahi na gwandu yana littahi alamatul muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam alamomin masu son manzo Allah masu bin sunnan manzo Allah ya kama lisa su alamomi sun yi saba'in alama ta ɗaya ta duta uku har su da saba'in kaza alama son sunnan manzo Allah na biyu sunnan manzo Allah har ya ƙar littafin nan bai kawo kiɗi ba to yau shi kiɗi zai zama alamun kan manzan Allah rashin kiɗi ya zama alamun kin manzan Allah kaga wannan ba daidai ba ne son rai ne kawai to almuhimmu mu ji tsoron Allah subhanahu wataala kada mu kirkiro wani abu a cikin addinin manzon Allah wanda manzon Allah bai karanta da al'umma sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Buhari da Muslim suka rawaito yana cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan addini namu wanda addinin nan namu bai abin nan bai ciki to za a mayar mishi da abin shi in kai abin da bai cikin addini za a mayar maka Allah ba zai karba ba ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu kiyaye sallah mu tsare sallolin mu guda biyar a cikin jabi saboda suna cikin manyan manyan muhimman wajibai sallah tana cikin manya-manyan ibadori bayan kalimar shahada bayan kalmar shahada tauhidi da aqida ba abin da yi muhimmancin sallah dai ita ce rukunin addini ita ce alamun musulunci rashin yinta shine alamun kafirci saboda ka da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu tsaye da sallah mu kanmu mu umarci matanmu da mu su tsaye da sallah wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha Allah subhanahu wa ta'ala ce ka hori iyalinka da sallah kuma kai ka kafe ka jimre a kanta to mu dora iyalinmu matanmu da 'ya'yanmu akan yin sallah kuma mun mu tsare akan sallah musamman sallar jami'i kan mu yi ko da sallar jami'i a cikin masallatai mu raya masallatai da sallar jami'i musamman watan da ke tafi watan ramadana za a ga mutane suna kurkucewa da an fara tarawih kwana ɗaya kwana biyu in goma na farko azumin ɗai biyu uku har zuwa biyan ma za ka ga masallaci sai ya cika hawace amma ka han azumi shi rabi sai ka ga masallaci ke da sahu guda ko sahu rabi ko sahu guda da rai duk kowa ya ce ya ambata rawi to kaga wannan muna zalunta kanmu ne mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya ku yan uwa mu yawaita ambaton Allah subhanahu wata'ala ta hanyar zikiri da istighfari da kankantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala zikiri kuma wanda ya yi diri da sunan manzo sallallahu alaihi wa wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da zikiri sahabban sun yi zikiri to duk wani zikiri da za mu yi kai ya mu mana mu yi irin nasu mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya koyar kowa ya tsaya shi wa kai ne lissadi kana iya nazari akan ni ka aikata daga fitowar rana zuwa faduwarsa ni ka aikata daga faduwar rana zuwa a albishi wani aiki ka gabatar wani maganganu ka furta wasu ne ka zo wani wuri ne da Allah bai son a zo ka saka kafa ka zo ka tuba ma Allah kai niyyar ba za ka koma wannan shi zai ba mu dama ta wanke kanmu daga kazantar zunubi saboda ɗan adam Allah ya jirge shi da katawa babu wanda za a yi da adam ya sa ma Allah saboda akwai son rai akwai shaidan to in ka sa'a ma Allah wata ala abinda an maganin sako tuba kuma tuba na gaske ya koyan wa mu tsoron Allah wata ala mu yi ƙoƙarin ba da mu haƙƙinsa mu ba manzon Allah haƙƙinsa haƙƙin Allah shi ne bauta mai shi kaɗai babu abokin tarayya ba a gama Allah ko da manzanni ko da annabawa ko da mala'iku balle wasu bayi na ƙasa salihai ba a gama Allah da darajar Allah tana akan darajar komai da kowa mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu kyautar da kanmu game da ubangijinmu mu yawaita tuba mu so abinda duk Allah subhanahu wata'ala yake so mu ki abinda duk Allah subhanahu wata'ala yake ki duk wani abinda Allah bai so mu ki shi duk wani abinda manzo bai so mu ki shi duk wani abinda Allah ka so duk wani abinda manzo Allah ka so ko da ran mu bai so ne mu so shi mu saba mu rayuwar mu mu so shi ta wannan za mu samu tsira a wurin Allah subhanahu wata'ala babu shakka so don Allah da ƙi don Allah da bai don Allah da hanawa don Allah waɗannan su ne mataki na kammala imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya so don Allah ya ƙi don Allah ya bai don Allah ya hana don Allah to ya kammala imani to mu auna ayyukan mu da Allah kakka auna aikinka tsakaninka da mu'amala da junanka da wani abu da ya faru ko zai faruwa kakka auna da wannan auna da ubangiji duk abin da zaka faɗi game da mutum to ka faɗi bisa ga aunawa da Allah subhanahu wa ta'ala kar ka auna da wani abu da shiga tsakanin ku ko wani abu da aka hasashe tsakanin ku a ka so don Allah ka ki don Allah abin cika abin da haka so da sai Allah ya so shi mafarin ka so shi son Allah abin da kaka kila sai Allah ya ki shi mafarin ka ki shi kan Allah to wanda yake hanyar tsira ka yi hattara kakkace abin da Allah ka so kanka ka so abin da Allah ka fi idan ka so abin da Allah ka kake kakki abin da Allah ka so ka bude ma kanka kowa fitina tun nan duniya za ka ci karo da rayuwa mai kunci mai tsanani da damuwa da bakin ciki kuma a ranar alkiyama kafin ma alkiyama tun a kabarinka za ka sha kuɗinka za ka ga alamun sakamakon mugun aikinka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya koyi wa musulmi mu haskaka al'amuran mu na addini da mu'amala da littafin ubangijin mu da ya sarkar muna ba don koyi ba sai dai zama fitila mai haska muna a rayuwar mu da duk abin da za mu aikata da duk abin da za mu bari Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan littafi na alkur'ani da fassara sa hadisar nan zuwa da sallallahu alaihi ingantattu su ne abinda zai jagoranci rayuwar musulmi matsawar suna da imani duk wani abin da ya sa'a musu to musulmi zai bar shi saboda haka muhimmancin ilimi yake mai girma a cikin al'umma saboda ilimi shi ke kusantar da bayi zuwa ga mahalicinsu kowa ya san matsayi ne ka san abin da yake aiki na gari ka san abin da yake aiki na arsha ka san magana da ta dace da shari'a ka san wadda ba ta dace ba mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu kyautata mu'amala a tsakaninmu mu'amala tsakaninmu da mutane ka mu da kuma biyar jita-jita jita-jita ta kawo tasiri mai muni a cikin sahun al'umma na farko ta tarwata kan al'umma ta raba kan musulmi ta haifar da faraka tun a tarihin al'umma na farko saboda haka yana cikin babban makamin shaidan amfani da jita-jita da yada jita-jita a cikin al'umma jita-jita tsakanin makwabci da makwabci jita-jita tsakanin dangi da dangi tsakanin mata da miji tsakanin yaro da mai gida duk irin waɗannan zamantakewa mai kyawu wadda Allah ka so a inganta wadda Allah bai son a raunana ta to amfani da jita-jita yakan raunana ta wanda zai kama hanya zuwa ga roƙa ta da rubuta ta da yawa jita-jita ta raba mata da miji da yawa jita-jita ta afka saɓari da fitina tsakanin dangi da dangi ta raba tarraba ta raba kan yan uwa saboda rashin tsayawa a yi tunani a yi lissafi a bi abubuwa da tsanaki da hankali da lura a walwa da matsaloli su daga hanyar ta kamata ya goyon ba bayan allah mu yi hankuli da matsalolin iyalinmu kamo da malam misali gabatar tunatarwa cewa dole ne sai mun yi hankali mu mazan da mata maza su yi hankuli da iyalan, mata su yi hankuli da mazan duk duniya ko ina hankali na a kai in har matarka na da matsala in wani ya karanta ma matsalan mata ta sai ka ga matarka kama wata yan karamin mala'ika ta in mijin kina da matsala in wata ta karanta miki matsalan mijinta to sai ki aza mijinki wani tamraro saboda haka dole kowa shi akwai matsaloli akwai amma hanguni shi a jagora wanda za a samar da rayuwa mai inganci duk inda ka ji hayaniya ana ta dajoji ana ƙaƙara ku ana fitina da husuma to hankuri ya karanta a wurin idan hankuri ya yawaita abinda an nesa sai ya dawo kusa abinda an wahala sai ya zan mai sauki abinda babu a same shi abinda aka kaɗan yawaita in dai aka sa hankuri ga rayuwa magabatan mu hankurin su yawa a rayuwa wanda shine babban matakin samun nasara a rayuwarsu saboda yawan hankurin ya koyan ba mu sani cewa karantar da iyalin mu wajibi ne farilla ne ta zance mu malam Mutari ya yi bayani cewa shehu usman bin fodi ya karantar da mata a bar ma magana shehu usman da sauran malaman da aka sa annabi da kai ne mata sun zo suka same shi ya manzo Allah shin kai kam ga maza dai Allah aiko ka saboda maza kawai suke zuwa majalisar ka suna kwatar iliminka mu muna cikin gida saboda ka muna son ka sa muna rana guda da za a karanta shi sai annabi ya ware musu rana guda wannan ta mata ta kaga maza ba za ku zo a cakuɗe da maza da mata ba wannan rana ta ta karantar da mata zalla sai a karanta da mata abin da ya wata magani wallahi za ka sha mamaki wata ta haihuwa goma ta shekara ashirin ƙarƙashin mijinta amma da za a ba ta minti biyar ta yi magana akan hukunce-hukuncen haila a shari'a musulunci wala ba ya to kuma haila nawa ta yi ya iya gaba ka saboda an samu kuskure rashin karantar da batir za ka ga malami yana ta kokarin karantar da almajirai a garka wanda mustahabi ne wannan nafila ne shehu ya faɗa a cikin nurul albari amma matarsa da za a yi tambaya a yi masu tambayoyi na addini ba ta yin karba saboda bai da lokacin da ya tsaya karanta shi da duk almajiran garka sun kwashe mai lokaci wanda su karanta shi su hafi na ita karantar da ita wajibi na da za ka tambaye ta a bangaren abin da shahi halal da halal ba ta sani ba haram da halal ba ta sani ba sunna da bid'a ba ta sani ba menene hukuncin biki menene hukuncin haiba ba ta sani ba ba dai ilimin zamantakewa bale abin da shahi ilimin addini kama daga tsarki arwalla sallah da sauran kuma wanda Allah wanda samu kai ne da haka wanda samu ci wannan da ka sai shiga aljanna haka nan mace ka sai shiga aljanna wanda Allah ya yi aljanna don maza da mata haka ya yi wuta don maza da mata ko ko ta an kai wutar ta maza da ne don shi maza ka tashi ne su yi karatu su zama da suka bauta ma Allah amma su mata ba su cikin gida kawai daga daka sai abinci sai ayyukan gida kawai in mun yi haka mun zalunci matan mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu koma mu da wannan na shehu Usman mu karanta su mu cire son rai kuma mu yi aiki shehu Usman bin Fode ya saka mata wallahi bila mutum tari. littafi tambihul iswan ala jawazi ittihazi al majlisi li ta'limin niswan haka littafi faɗakar da ‘yan uwa akan ya halatta a haɗa majalisa ta karantar da mata don a sanar da su addini littafin daga farko ne har ƙarshe ne yana bayani akan inda mata halatta su hita da inda ya haramta su hita ya kakkasa nau'in hita ta mata hita kala kaza hita iri kaza hita iri kaza zai ba su hukuncin daga cikinsu akwai hita don neman ilimi abdullahi na gwandu lokacin da shehu na karantar da mata sai wani malam gwani a borno sai yan jita-jita gaba da aka gabatar da bayani kuma da aka yi jita-jita sai yan jita-jita sun haka yi jita-jita can borno sun ka ce a shehu usman nan daga cewa addini ya hakira zuwa gare a gyara yana garwaye maza da mata wani guda sai malam gwani ya rubuta wasiƙa ya turo ma shehu usman na ji labarin kana gama maza da mata wani guda sai shehu ya ce abdullahi ya rubuta amsa ya bashi sai abdullahi ya rubuta amsa wa ake in ka samu ta tazyinul ƙasa na shehu usman ina eh, abdullahi na gwani za ka samu wannan yamma da mishi ya ce mu ba gama maza da mata muka yi ba maza daban mata daban sa'annan kama kaddasa a gama maza da mata shi in aka gama maza da mata ni za su yi mi a babban abin da za a yi aka gama maza da mata zina to in mutum ya yi zina bai shiga aljanna har abada eh to in mutum ya shirka ha ya shirka billah fa kada harrama Allahu alayhi aljanna duk wanda ya shirka Allah ya haramta bai shiga aljanna to mace in ba ta da ilimi za ta yi shirka Shehu Abdullahi ya ce na gwandu yace kama kaddata muna gami mata da maza wani guda kodin abin da za a ci su yi zina to gara wadda za ta yi zina ta san haƙƙin Allah ta iya bambanta Allah da manzo da ba ta san Allah ba ta yi ka haji ta shiga wata ha'a ba in mutum ya zane ya mutu ai za a sashi wuta ne a azabtar da shi gwargwadon laifi ne ko sai a hisse saboda imanin da a gare yana da ma wuta to amma wanda ya shirka ba in ya shiga ya shiga har abada inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi abinda Allah ya bada amsa ke to me sauki da haka ta faru wani malami yana rubutu cikin gida ne shina hada da malami tana surwa tana surwa shi ko yana zane da agalami yana rubutu da allon rubutu ta hadi shi hadi abubuwa sun yi zafi. ya gama rubutun ga yawance ga kwarya sai ta yi jiwa ta bayar ta ɗauki rubutun nan ta yi watsi da shi ya ce wance sunan Allah na hakitu ta ce ba sunan Allah na ba Allah na niyo to kaji ya lissa ta yi nan jahilci saboda ba san darajar Allah da an karanta shi da darajar Allah ta iya bambanta Allah da wani a saboda haka dole a yi aiki dole a karantar don bambanta Allah da manzanni da annabawa da bambanta matsayin manzannin da annabawa da wanda bai kai su ba wani bai iya bambanta a tsakanin Allah ma da shi wani na ya dauka ma da Allah da shehu guda na to amma dole a bambanta to ni wani ilimin da bambanta mana wannan matsayin Allah matsayin annaba matsayin manzanni matsayin salihan bayan Allah irin su shehu Usman bin Fode karatu to abin damuwa da bakin ciki barin karatun da ma littafin na shehu yana gidanka yana a zaurenka kuma abin da ake yi yana cikin rubuce amma sai kana faɗa da shi misali yanzu don Allah magana kiɗa na gamari kiɗa go a yi kiɗi a yi rawa a ce son manzon Allah saboda Allah kuna da labari cikin nurul albabi shehu Usman ya ce wa minhum man yazinu alqur'ana bi darbi ad-dufufi mm. fa huwa kafirun ijma'an la tajri alayhi ahkamul islam ko hado ga magana shi ya ce wa minhu akwai daga cikin irin kaharin da cimma kasa Hausa suna da lisan kaharan Hausa wanda ya cimma man yazinu alqur'ana wanda ka auna alqur'ani bi zarbi dubu da bugun ganga ya buga ganga ya karanta qur'ani sai awon kidin da qur'anin su ta daidai ya ce wa kafir kafiri na ijma'an ijma'a akwai mai musu duk mallamai sun da kafiri na jira sai ijma'a aiko la tajri alaihi ahkamul islami hukunci hukunci musulunci ba su gudana kai in yi mutu ba a yi sallah ne da yana cikin hukuncin musulunci in musulmi ya mutu a yi sallah ko ko a yi wanka yana cikin hukuncin musulunci ka armatan mai da diyakka to ba ka armatan mai da diyakka don ka gina a jima'a manya yazulul qur'ana bi darbi dukur saboda Allah masu kiɗa suna gawa a ƙwari kuma suna gawa sai ka ji mutum ya rera ayar ƙur'ani ya gukkun da ana kiɗi yana waka da akwai wani ana kiɗi yana cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa wa yudahhirukum tadhira jikokin manzon tsira ana kiɗi ana wa wanda ba a da ba ana kiɗi gangan gangan yana inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa wa yutahhirukum tatahira jikokin manzon tsira yanzu wanga magana gara shehu ta yi ya yi ta haushi ko ba ta haushi ba wa minhum man yazidu alqur'ana da darbi dufuf ni babbanci ne da hawa muku ta ce wa ya kanu da tomi da kalme da tonon noma na tonon kuye wa manya kanu kanut a babbanci ne da wanda ce kullum kullan yusiba na jamin ko duk ba kasance haka cikin kwakwacin su to haka zaka ji mutum ana kiɗi yana karanta alqur'ani da sunan yabon manzon Allah da sunan bege kaga wannan shehu ya riga ya ga ba mu hukunci wa minhum man yazinu alquran bi darbi ad-dufufi fa huwa kafirun ijma'an la tajri alayhi ahkam al-islam kaka da ka akala shehu ya yanke hukunci wanda hukuncin shehu da dan podiyo ta gama da wallahi wa rahmatu saboda Allah masu kidan nan suna haka ko ba su suna to kaga matsalan mu ga abin ga ince cikin gonan mu amma muna bi dan magani ga littafin da shehu a gidan mu a zaure mu amma kuma ba mu karanta ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu yi adalci tsakanin ɗiyan mu da matan mu adalci tsakanin ƴaƴa tsakanin mata wajibi ne farilla kada mu bambanta ƴaƴan mu mu yi musu adalci musamman wurin kyauta sai an ga hamburi an da karantar tsohon musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka a bambanta ƴaƴa wurin kyauta wani sahabi ya ba ɗanai kyautar ba sai faɗa ma uwar yaro ta ce to a sai inda manzon Allah a kawashe sai aka ce wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ma uban kana da wasu biyabancin shi ya ce iya eh, akwai sai ce duk ka ba su irin abin da ka ba ce a cito ni kan ban shi zan zalunci ku ta ku fita wani shaida wanda ba ni ba ni kan ban shi in ji manzo Allah to saboda haka duk irin waɗannan hukunce hukunce hukunce hukunce da ya kamata a kaɗaita su da zama da awoyi yadda za a fayyace maganganun malamai da bayani na ilimi a kansu amma matashiya ta akan mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wurin sha'anin ‘ya'yanmu haka nan matanmu da yawa namijin da zai ƙaurace ma wata mata ya karkata wurin wata mata ya bar wannan kamar marainiya kamar gwabranya kamar wuta wulaƙantatta ƙasƙantatta ba a sawa da ita ba a hituwa da ita ya ci amana ta za ka samu in ka bincika cikin maza musamman in kana almajiri ana kawo ma fatawa da koke sai ka jo ta ce wallahi watan ta takwas na binta da mijinta ya haɗa batunta durar da ya ɗakin ta in gaba zarana garka ya na durar da ya na ɗakin ‘yan uwarta cikin ɗaki shi na komi bazara da mara ya ci maci amanan Allah a zalim haka ita ma wata mata ta kasa mijinta musamman ita sai ita ɗaita bai da ta san ita ɗaita ta san na Allah na don mace ita san mijinta shaidani na ko ina yana tashiwo haƙi to ba ta da hawa da yan mai don ta san ko ina na tashi haƙi ne hmm. ta ma ta san bawan Allah na mai kamun kai don haka sai ta kasa shi wata ɗaya wata biyu wata uku kuma bai da kuɗin ƙari sai ce ta kasa shi in yayi daga ta yi waje in yayi waje ta yi daga ta bijire mai ta hirgice mai ta ƙaurace mai ta kaɗa a cikin wani halin ha'ulari shi ma nan zalunci na to duk irin waɗannan abubuwa sai mun gyara su a cikin mu mu maza mu gyara cikin mu da mata mu kwatanta adalci mata guda kai mata adalci in mata juna kai mata kai musu adalci kada ka bambanta wance da wance ko wata ka bata haƙƙin da Allah azza mata su ma mata su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala abinda kika wa mijinki kuri da shi wanda kika gasa shi mijinki don shi aikin banza ne za ki mutu na gaba ɗaya ganga cikin ki ta zama ƙasa a cikin kabari in ba ki mutu ba yau a kwana a tashi ki zama tsohuwa ki koma ɗaya ki maye ki mirɗe sai ya zan kira ta yada tuƙe-tuƙe ya gani ki ta tunanin can baya lokacin kurciya kina da gargazar zaki ke gasa miji ke wulaƙanta shi gashi kuma wani halin ke koma in Allah bai miki muwafaqar tuba ba to ko dai ma ke tuban Allah haƙƙi ne ka yaye miki haƙƙin mijin ha ya riga ya dai saboda akwai wasu maza akwai wasu mata da su hana kansu ga mijin su walakanta shi bai da kima bai da daraja gare su kuma su sa ɗiyan su bijire mai in yace ɗiyan su yi gabas mata su ce su yi yamma in yace su yi mai su ce su yi gabas ke bai ji daɗin ki ba kuma ke hana ji daɗin ɗiyan ki ke hana mai shan iskar duniya hawan jini ya kama shi sashin jiki ne ya mutu ya halaka shi maciya amana Allah shi ma namiji akwai mai sawa mata ɗaya hawan jini saboda wulaƙanci da ƙasƙanci da gallazawa ya barta da yunwa ya ƙibata sutura in ta yoya ya kwashi yan awakin da sun haihuwa ya taifuwa ya kashe kuɗi ba ta magana yan gonakin ta gada ga ubanta ya taifuwa ya kashe ya hana mata in sallah ta bai mata sunki ila ba daga sallah sai sallah wanda ya zubilla wanda wannan al'ada ta kace sai daga sallah sai sallah haka ba ta ka dinki a inda kana da hali ba daidai bane daga sallah sai sallah kakka bata da ranka kakka bata da yunwa kai ta da kwadai wanga irin na dan kakka bata da shi hmm? wata rana an ce wata mata ta zo da ɗanta wani gida ko ta cikin gidan ana kashin nama ana raba ana ba sai aka ɗauki tsinke guda an kawo yaro haka sai kama ja da baya ana miƙa mai yana ja da baya kamar ka miƙa kamar kana gwada maka dangare mutsa an ga ƙari musu gada sai ya ƙyaƙa yau ta ce wala bai san shi ba bai san nama ba bai san nama ba ana ke titina hmm. bai san nama ba saboda ita cikin watanni kayan ta kada tsoka guda cikin dalle taimiya ta raba mai ta bata basan lokaci amma shi gogan sai ya zo ya kasuwa dan fage ya ci nama da ya koshi ya yi falamomi ne sun rana ta shi ta yace ya barta da kanzo in ma akwai kanzo in babu kuma da ta wahala ta sani haka yana cikin nau'in zalunci da rashin nasiha da tausai mutum ya tara ma mace ɗaya duk ta haye hanjin da bilanai kuma ya bata takalifin ya sa kai ta ya bata in tana yi in ba ta yi ta bari in mutuwa za ta yi in a'a za ta yi ita za ta samu musu abin da za ta ci ga ka da ranka gun rumumin ƙato kawo mace da ya'a tana takalifin wannan cin amana Allah wa hazna minkum gali galiza alƙawari an kai da kai fa tun wani ɗan mai arme kana dariya ana Allah ya kyauta an ce an ɗaukan ma alƙawari to ina alƙawarin da kai wa auku bil ahad innal ahada kana mas'ula to mu tsoron Allah maza su baggalla zama mata mata su baggalla zama mata maza kowa ya ba kowa haƙi ne sai a zanna lahiya ya koyan wa musulmi mu tsoron Allah subhanahu wata'ala mu yi kokari na zama masu gyara a cikin al'umma suna da kyau kowace anguwa kowace shiya a samu mutane dattijai ba su sun zama mallamai ba ba su sun zama almajirai ba dattijanci kawai dattijanci nan ba yana nuna na warwara ba ko ta mu kewa kwata a duk inda an gaji baraka tsakanin wani da wani a yi ƙoƙari a zo a gyara a sulhanta yana cikin babban aikin manzon Allah sallallahu alaihi a cikin muwadda maliki na imamu malik rahimahullahu ta'ala ya kawo manzon Allah ya je can kuryacin Madina saboda wasu dangi sun samu sabani dangi na sai suka samu baraka da sabani irin abin da shi ka kawowa min ba da an ni ba bai na baina ikhwati sai annabi ya shirya sai ga lokacin sallah ya yi. an yi jiran annabi an yi jira ne kaga wannan yana kanta da mu sunna ta a jire liman jiran liman sunna sai an jira shi gwargwadon wanda aka saba jira saboda kowane masallaci bawa wani lokacin da suka tsalla to wannan gwargwadon in ya kai sai an dan ƙara ma liman na wasu ƴan mintoci na jira ne to in an ƙara su bai zo ba to wannan sai a sawa ne ya bada sallah shi ko liman in ya taho to ya bi kai ya yi tsayi ne shi kama ta shi na gunguni ko ya juya koma gida ba haka manzon Allah ya ba da manzon Allah an kai jira ne bai dawo ba bilal ya ce ma abubakar ka ba mutane sallah tunda annabi bai dawo ba abubakar ya shiga yana ba da sallah sai ga annabi ya dawo da annabi to sai shiga sallah ya tabbata bi to wannan shi a haƙƙin limami in dai an jira wa da ya kamata an baka haƙƙin ka na musulunci to kai ko in ka to kai koyi da manzo Allah sai ka shiga sahu ai sallah ake in an ka sallah ne ma abin da kamata ka jinjina ma wannan da ya fara sallah haka ya kamata a yi da wani abu ya kita an kai jira na ba a ganin ba lokaci ya kai an ka jira to a samu wanda ya fara sallah ka a wahal da jama'a kaga sai ka sai ma mutuncin ka muruwa ka take kyau ga al'umma mutane su ga mutuncin ka amma an yi jiran ka an yi jiran ka baka taho ba wani ya ba da sallah ka to ka kama wasa to sai a buɗe wurin nan cikin muwadda inda annabi ta shirya wasu lokacin sallah ya bai dawo ba an sa kai ba da sallah dai dawo ya wada ya ki biya ka ka sa a zuwa Allah in kai ba. in ka ki biya ka koma gida ka sa a zuwa Allah in ka kirkira wani jam'i suna yi nan kai kuma ka tara naka ko ka tara kuna da kwanto ka ce ku ku tsaya hausa sallami sai sun sallame su nan ka shiga da sallah kuma ka fa'a ba wa man yusaqqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu da huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin nuwalli ma wani wa nuslihi jahannam saboda haka mu zama masu kokari shirya mutane kakka zama cikin yan ƙara ma wuta ya hasa wuta idan wata fitila ta samu tsakanin mutane ka kama rura ta ka rinka yawo da maganganun da za su zafafa fitina su raba kanun al'umma abin da aka so gyara abu ne mai lada a wurin Allah Allah wata wata'ala ya faɗa na fayar fi kathirin min na najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan na. la khayra fi kathirin min najwahum mafi yawar ganawa mutane ba alheri ce ba idan ka tattara ganawa ganawa da mutane ka yi kaɗancin alheri ganawa abin da shari'a al'amarin addini ko na duniya mai amfanin al'umma sai wanda yake horo da alheri ko sadaka ko gyarawa tsakanin mutane to mai kokari mu zama masu shirya tsakanin mutane ka ji labarin aboki da aboki sun samu matsala sun samu baraka ka yi ka haɗa kansu ka tunatar da su da ubangijinsu ka lallashe su ka ba su shawara ka buga musu misalin rayuwar duniya sai da hankuri in wani ya bata mare ka rabu da shi kacce ka hada da wani shi ma bata mare yau da gobe babu wanda ba za ka zama da shi bata mare ba haƙura da halshi wata na da kawai sai haƙura sannan halshi iyakar zaman da kewa ko a nan kusa da kusa kawai kama sai ka je haƙura sun sannan halshi a gani to haka na babu wanda za a yi in wai wani ya bata ma da kare rabu da shi kar ta ka koma wajen wasu to su ko kana da amana da alkawali da tabbacin ba su ata ma da har abada watakila ma in ba Allah ba wanga in ya bata ma da so goma don shi ka rabu da shi wadancan yau da gobe sai ka samu bacin rai hamsin game da su ka ka gudun gara ka hada su. saboda haka dole ta a samu masu gyara cikin al'umma ta haka nan rayuwa za a inganta kun ji da miji sun samu matsala ku yi kokari ku shirya su wanda kuna da haƙƙin ku fanta su ku ji matsalolinsu ku ba su shawara ku tsawace su makwaci da makwabci ɗan uwa da ɗan uwa aboki da aboki mu zama masu sulhu ba masu rura wata fitina ba idan muka kama irin wa'annan hanyoyi Allah zai sa gyara a cikin mu kuma zai sa albarka ga zamantakewa saboda duniya gidan hankali ta duk wanda bai gudura hankali ba zai shiga duniya babu wani za a yi duniya sai ka yi hankali in ba ka yi hankali da gida ba ka yi hankali da gida wani kan hanya kawai za ku gamu ba ka san shi wani bai san ka ba ya bata ma rai to ala kai kashe shi za ka yi kalmar za ka yi kila na gida bata ma rai ba ka yi hankali wani daji sai ya bata ma rai fiye da wani. saboda ka bai tsoron Allah ba za a hankali ga zamantakewa insha Allah subhanahu wa ta'ala dan gurin biyo kenan nan zan ka abin da karanta ni Allah ba mu da iko aiki da shi Allah ya shayar da shayar muku Allah ya samu wannan haɗuwa ta mu albarka ya samu wannan aure da sauran aure da musulmi gaba ɗaya albarka ya ba su zuriya tsaye ba ya inganta zamantakewar su ya haɗa kansu bisa ga alkhairi da mu gaba ɗaya subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته